Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin ciki kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. sama da mutum dubu ɗari biyar a yankunan gabar tekun jihohin alabama da florida a nan amurka na zo na babu wutar lantarki a yau alhamis bayan da mahaukaciyar guguwar sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan wasu alkalma da cibiyar kare ɗauki cututtuka ta cdc ta fita a nan amurka a wannan makon sun nuna cewa cutar covid ta fi kama mutane 'yan kasa da shekara ɗaya waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye kasu abokan hudar shugaban yan adawa a rasha alexei navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata falbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin toms kanin labaran kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun shirya wani taron muhawara domin gabatar da wasu muhimman ayyuka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a ƙasashe daban-daban da nufin wanzar da zaman lafiya. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule take gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Sama da mutum dubu ɗari biyar a yankunan gabar tekun jihohin Alabama da Florida a nan Amurka na zo na babu wutar lantarki a yau Alhamis. bayan da mahaukaciyar guguwar sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan mahaukaciyar guguwar ta sali ta sauka ne a ranar laraba da safe a guguwa mai mataki na biyu a kusa da gabar tekun gob na jihar alabama kuma a hankali ta mamaye sassan jihar kana har zuwa cikin yankin panhandla na jihar florida guguwar mai gudun kilomita da da sittin biyar a cikin sa'a guda dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta haddasa ambaliyar ruwa kananan garuruwa da dama ta kuma ture turakan wutar lantarki tare da lalata gidaje da wuraren kasuwanci. Magajin garin Orange Beach da ke jihar Alabama Tony Cannon ya shaidawa kafafen yada labarai cewa guguwar ta yi sanadin mutuwar mutum ɗaya sannan wani mazaunin yankin ya ɓata. Ma'aikatan agaji sun ceto akalla mutum ɗari uku da saba'in da bakwai a ƙaramar hukumar Iskambiya da ke jihar Florida wanda ya kasance wuri ne na shakatawa bayan da guguwar ta sali ta zubar da ruwa mai tsirin santimita ɗaya a daukacin ƙaramar hukumar. Wasu alkalma da cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC ta fita a nan Amurka a wannan makon sun nuna cewa cutar COVID ta fi kama mutane 'yan kasa da shekara 21 waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye idan aka kwatanta da su fararen fata masu makamantan waɗannan shekaru. Daga ranar 21 ga watan Fabrairu zuwa 31 ga watan Yuli, mutum 121 'yan ƙasa da shekara 21 ne suka mutu sanadiyar cutar kamar yadda alkalima da aka tattaro daga jihohi 27 suka nuna. Sama da kashi 75 cikin dari na waɗannan matasa Hispaniyawa bagaƙen fata, Indiyawan Amurka da kuma asalin mazauna yankin Alaska, duk da cewa adadin waɗannan al'ummomi su ne kashi 41 na yawan al'umma Amurka. Da aka ƙara kasafta alƙaliman, an gano cewa yaran Hispaniya suke da kashi 44 cikin adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar ta coronavirus. Sai yaran baƙaƙen fata da ke da kashi 29 idan aka kwatanta da kashi 14 na yaran fararen fata da cutar ta kashe. a gefe guda kuma indiyawan amurka da asalin mazauna yankin alaska suke da kashi hudu yayin da su ma asiyawa da mazauna tsibirin yankin pacific ke da kwatankwacin wannan adadi kasu abokanan hudar shugaban yan adawa a rasha alexei navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin tomsk navalny mai shekaru arba'in da 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta koma masku a cikin jirgin sama a ƙarshen watan agusta lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin omsk inda aka garzaya da shi asibiti daga baya mayar da nabalni wani asibiti a berlin na kasar jamus inda gwaje-gwajen da aka yi suka nuna kwararan hujjojin cewa gobannin haɗin soviet da ake kira novichok aka saka masa ita dai kasar jamus ta nemi rasha ta yi bayani kan wannan lamari amma hukumomin kasar sun ce ba su da hannu a ciki inda har suka kalubalanci jamus ɗin da ta fitar da hujjojin da ta ce sun nuna cewa guba aka saka na balni. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya a nan gaba kaɗan. yayin da jamhuriyar Nijar ke shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a watan nan na Satumba da muke ciki. Hukumomin ƙasar sun shirya wani taron muhawara domin gabatar da wasu muhimman ayyuka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a ƙasashe daban-daban da nufin wanzar da zaman lafiya. Wakilin Murya Amurka a Yamai Sulamun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tun a ranar ɗaya ga watan Satumban da muke ciki ne, jamhuriyar Nijar ta ɗare kujerar shugabancin karɓa-karɓar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sabili kenan hukumomin ƙasar ke amfani da wannan dama domin ƙara wayar da kan jama'a a game da rawar da Nijar ke takawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kwamandan Ali Ibrahim na daga cikin shika-shikan wannan zama. Amma an aka ɗauka harkar lajesek Sahel, eh, Nijar da wannan murya ta tana samu a ƙara ma eh, g sahel karhi wanda take iya yaki wanda ya kamata kuma ba shi ba ma duka wani matsala na afirka nijar daga muryata ana iya samun ciwo kansu daga nan kungiyar majalisar ɗaukin duniya daga farkon karbar ragamar kwamitin sulhu kawo yau nijar ta samu nasarori sosai akan maganar warware bakin zaren da ke sarkewa a tsakanin mambobin kwamitin sulhu kuma kasar za ta ci gaba da bullo da sabbin shawarwari har zuwa ranar da za ta shida daga wannan mukami wato talatin ga watan satumba in ji ministan harkokin wajen kasar kalla hankurau rikicin siriya bayan yaƙi an kusa daina shi akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi tanadi eh, dangance da wadda za a yi jama'a ta san yaƙi ya ƙare kuma tattalin arziki da kwanciyar hankali da wadata su holhodo. yan kwamitin sulhu su shabe ba kullum suke fahimtar juna ba cikin wannan tahiyar dole sai nijar da sunan wa'annan ƙasashe hudu ya yi magana wadda za a amfani da ita wadda za a ci gaba da ita akwai maganar sud sudan wannan takunkumi da aka sa musu na su bar sayan eh, makamai a hidda shi koko a bar shi bisa ga wannan ma an babban muhawara eh, kuma allah ubangiji yasa da niger shawarar da ta bada ita ce an kai amfani da ita kuma an ka Gwamnatin ta Nijar na alfahari da gudunmuwar 'yan kasar kwarar hula da jami'an tsaro don ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta cimma gurin da ta sa gaba. 'Yan Nijar dubu ashirin, hiye dubu ashirin sun zo cikin wannan kwamitin sulfu sun ba da ƙoƙarinsu dangance da tabbatar kwanciyar hankali cikin duniya. Sun yi Cote d'Ivoire, sun yi Congo, sun yi Central Africa. sun yi sahara occidental sun yi mali yanzu haka suna can su da yawa a IT kenan mun yi abin a zo a gani. A ci gaba da raya watan shugabancin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya an shirya wani baje kolin hotuna da zumar karrama sakatarori da manyan jakadun da suka jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya da kafuwar ta kawo yau. Farfesa Tijani Alu shine ya gabatarwa a madadin kwamitin tsare-tsaren wannan biki. C'est pour nous un grand honneur de penser la communauté internationale de façon générale. Taron laya watan shugabancin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai ci gaba da wata muhawara akan illolin canjin yanayi wadda za a gudanar a nan ya mai da nufin nazarin hanyoyin da za a bullo wannan kalubale da ya sha gaban duniya. A ranar ɗaya ga watan Janairun da ya gabata ne Nishar ta haye kujerar kwamitin sulhu a matsayin mai wakilcin wucin gadi bayan la'akari da mahimmancin ta akan sha'anin tsaro a yau a yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida sulamin Mini Barma. Yayin da al'umma ke fama da matsalar rayuwa kamar yadda rahotanni ke nunawa, wata matsala da aka jima ana fama da ita ita ce ta mace-macen aure musamman ma a ƙasashe masu tasowa. Shin a ina matsalar take ne? wallahi babban damuwan maza ne mazan akwai yadda dai suka ɗauki auren ɗin sai suna kallo kamar auren nan ba su aure su saka shine aure shine babban damuwan maza kuma maza sun saka kwaɗayi a gaba kwaɗayi sun ganki kina mintenin kanki sai su kalla wata a waje sai tsammani yabba in sun kawo wancan wancan din za ta zo tafi kula da gidan fiye da ke in sun je sun kawo kuma ba hakan bane ko wace mace ta aure fa wallahi ta lafiya so ta je ta zauna ne ba wai ta fita ba mazan ne kuma akwai wani kuma ya gada ne saki ne iyayensa su aure su saka su aure su saka shi mai don ya aure ba abun da zai saka gaban banda ya saka din Eh, abu na farko abin da yake kawo mace-macen aure yakan faruwa a gefen ma'aurata ɗin sa'annan kuma yakan faruwa a gefen iyaye eh, na farko a tsakanin su ma'aurata ɗin idan aka ɗora aure akan wata ƙarya hakan nan gaskiya ana iya samun mutuwan aure misali miji da zai yi aure sai ya nuna mata cewa shi mai kuɗi ne shi mai wadata ne shi zai mata goma sha biyu to yayin da ita kuma ta ɗoro a kan wannan sai daga baya kuma ta samu akasin wannan to gaskiya ana iya samun matsalan mutuwan auren domin ya mata karya. akwai kuma rashin haƙuri wajen zamantakewa a tsakanin ma'aurata ɗin yayin da aka samu rashin haƙuri da kuma rashin jituwa da fahimtar juna a tsakani so ana iya samun wannan mace-macen aure. biyo mu a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu domin jin ƙarin bayani a rahoton mu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da karshen labaran duniya. gaba Cyril Ramaphosa ya ce daga ranar ɗaya ga watan Oktoba, Afirka ta kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga kasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus za a bar masu ziyara da suka fito daga kasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga kasar muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa dauke da cutar wanda bai gaza a saba'in da biyu da yin sa ba gabanin su kamo hanyar zuwa kasar yayin wani jawabi da ya ga al'ummar kasar ta afirka ta kudu ta kafar talabijin a jiya laraba shugaba ramaphosa ya ce za a killace matafiyan da suka isa kasar ba tare da sayi har shaidar gwajin cutar ba har zuwa lokacin da za su iya gabatarwa A watan Maris Afirka ta kudu ta haramta tafiye-tafiye na ƙasa da kasa a wani mataki na kokarin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 bayan da kasar ta kai shallin da ta fi kowace kasa yawan masu ɗauke da cutar a nahiyar Afirka. Hukumomi a Sudan sun ce sun kama wasu mutum 41 ɗauke da ɗimbin ababen fashewa. Babban Attorney General ɗin ƙasar ta Gilsir El Habir ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa an samu mutanen da ake zargi dauke da ababen fashewar da za su iya kace-kace da kartun babban birnin kasar kakakin wani sashen jami'an tsaron kasar jamar juma ya ce wani bincike da aka kaddamar a watan agusta da ya gabata ne kai ga kama 'yan ta'addan a cewarsa akwai fargabar cewa 'yan kasar ta sudan za su fara kai har-haren bama-bamai bayan da aka kama waɗannan mutane da waɗannan ɗimbin ababen fashewa waɗanda girman su zai iya haifar da irin fashewar da ta auku a labanin a watan da ya gabata Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. sauraron labaran ne a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. To yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. sauraro idan masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a makon jiya. Mun ɗauko batun cutar kansa da ake kira daji ko sankara wanda a halin yanzu ta zamo ruwan dare saboda yanayin cutar da yadda take kama sassan jikin bil'adama ga kuma wuyar magani. Cutar ta kansa a cewar hukumar lafiya ta duniya ita ce ta biyu da ke haddasa mace-mace a duniya wanda aka kiyasta akalla ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane miliyan 9.6 ko kuma akalla ɗaya cikin shida na mace-macen da aka yi a shekara ta 2018. To Dr. Mubarak Labaran Liman na kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria a jihar Kaduna ya ɗauko mana bayani akan rabe-raben cutar sai lokaci ya ci mana yau za mu dora daga inda na tambaye shi ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce. yau wato masha Allah Hajiya isa wannan tambaya ce mai kyau. Mm. A wato akwai gwaje-gwaje daban-daban mm. wanda ake iya yi a tabbatar da cewa ciwo wannan ciwo da kansa ne kuma kafin maybe na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko hmm. ah, mai sauraron mu ah, wato ita kanta kansan tana da mataki mataki ciwon hmm. akwai kamar mataki na daya akwai mataki na biyu akwai mataki na uku na hudu har hmm. zuwa mataki na biyar To wannan matakan mm. a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi mm-hmm. na daban wanda zai iya nuna iya gano wannan cutar kansa. To amma mutum ya je kasashen mu nan masu tasowa da mu mm. samu ci gaba. Yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cuta cutar kansa ce mm. to sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku na hudu ake iya ganin ta. sune irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini wanda za a ɗauki jini a duba akwai gwaje gwaje da ake yi na hoto mm. kamar x-ray da kuma su kamar mri da radiography mm. akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a ɗauki yanki ko ɓangare na inda yake yin ciwon a mm. yanka wanda ake kira kamar biopsy mm. za a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba mm. a gani a menene yake cuta wannan zai iya tabbatarwa cewa eh wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba to abin babban damuwa shi mm. matukar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko na uku to tana da wahalar magancewa eh abu ne mai matukar wahala iya maganinta ko kuma a iya warkar da mutum daga daga cutar to yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganin ta sai da a matakin farko da mataki na biyu mm. yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ma wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani kora tsaki ko wani damuwa ko sauransu mm. kuma ko da ma ya ji wani abin nan din ya je asibiti musamman a mamu kasashen masu tasowa mm. ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu za da take detecting ɗinta da wuri mu gane ta da wuri to wannan shi ne ma babban umar a sun da ya sa muka fi tafiya akan cewa mu a nan ɓangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali akai shine za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya gaskiya ne to um, likita tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba ko koya abin yake ne da bamu da wannan um, kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu eh, wato eh, abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi za iya cewa biyu ko uku hmm. akwai gaskiya ba kawai tsadar ba kayan bane hmm. hmm. shi su ko su ma kasashen da aka samu ci gaba Eh, suna da wannan eh, challenge din na misali akwai mm. rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abin mm. da nake son ci mm-hmm. wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum na kan je asibiti ana mai gwaji kamar mm. tsakanin lokaci zuwa eh, lokaci. kamar wata wata ko a ce wata uku. Ba wani bai da lafiya ba. Mm. Ko lafiyar shi kalau amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci. To a nan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri. Mm. To amma tabbas ah, kamar daga shan tsadar kayayyakin mm. iya da rashin kayayyakin mm-hmm. yana da tasiri sabida misalin da ran ya fi zai fi saurin fahimtuwa yawancin wannan tesis da ake iya yi wanda za a iya gano ta a wannan mataki na ɗaya da na biyu ana iya cin su ne a kamar ɗakin bincike na irin a wanda ake kira biotechnology labs mm-hmm. wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta mutane in kika duba lokacin da corona nan ta zo a yi kusan yawanci ba mu da ɗakunan binciken ya tantance ta da gano mm, ta an ta su ta a kai to mm. kafin su dai eh, jama'a su taimaka da kuma gwamnati. yawa an daɗe ma akwai jawon da da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan ɗakunan binciken ba mu da su gaskiya mm. kuma ba mu da su inda ma ake da su zaki samu ba su wadata ba ba su isa ba saboda tabbas kayayyakin da ake bukata a ɗakunan binciken suna da tsada matuƙa kuma a ba wai kawai injinan ba su kansu kayayyakin da za a dinga suwa na wanda ake amfani da su ya da gidan kwanu za a yi amfani da su yau a gobe a suwa suna da tsada matuƙa ba amma dai babban dai dalili shine rashin tsari na kiwon lafiya mm. mai ƙarfi da ba mu da shi da kuma rashin ilimin ai hakan. Eh, wannan shine gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu amma akwai ƙwararru mm. wanda ƙwararru ne sosai wanda sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin sosai sosai mm. yanzu rashin kayan aikin dai shine babban eh, kalubale. Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki ko ko suna kasar waje suna aiki. Kwararrun nan da eh, kan su zaki samu suna kasar wajen. Amma akwai tsiraru da yawa wanda abokan aikinmu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon gudunmuwarsu gaskiya. Da abin da yake nan a ƙasa. likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka eh, tun babban gwajin kamar dai da duk wani rashin lafiya shine a ah, da zara Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a mai da hankali da wajen magani mm. da shawarwari da su a ah, likitoci da kuma masana kiwon lafiya za su baya hmm. sabida ba sha magunguna suna da daki-daki a kan maganar kula da cutar kansa akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kan kanshi tsarin rayuwa hmm. wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai a maybe canja yadda yake yi don ya hmm. taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki. babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shine mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya mm. da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su mm. magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kauce wannan tsarin mm. dole sai an bi tsarin hannu sau da baka ade ana so a samu nasara mm. don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah ya farashi fa farashin maganin to a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa ah, in suka duba ko a nan su kasashe ah, ma da suka samu ci gaba a aiki cutar kansa tana da cikin cutar da ta kowace tsadar kula da kuma magancewa mm. yawanci ma za ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashen waje mm. za ki ga wasu masu sa da cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora don mm. saboda tsadar magungunan da mm. kuma maybe uh, wahalar samu. To gaskiya abu ne masu matukar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa mm. ga bawai shi mara lafiya ba ma har yan uwan shi. Sabida zai za ta iya janyo matukar kalubale ga tattalin arzikin shi mara mm. lafiya da yan uwansa. sai da tsadar irin magunguna mm. kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ana cewa sun kai dubu tamanin ko dubu arba'in dubu hamsin allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matuƙar ya ta'azzara sosai sosai mm. musamman a isan tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya. Mm. To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta to mu taɓo wannan kamar me da menene za su iya haddasa wannan cuta. To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da Aisha suke haifar da cutar kansa hmm. aka raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu. Hmm. To masu sauraro a nan za mu kwana. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu ɗora. a halin yanzu a madadin dr mubarak labaran liman da julie lazarus gresham da ta hada mana shirin ni ce aisha tusule ku kasance cikin koshin lafiya sarkin a gaida aisha Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaje jihar Kogi. Ya ce ina jinjinawa kasar Amurka da UK akan hanan da suka kakabawa wasu 'yan siyasar Najeriya akan shigowa kasar su tare da kwace kaddarorinsu bisa ga samun su da yin magudin zaɓe tare da cin zarafin harkar demokuraɗiyya a ƙasar. sai dai kira na ga kasar amurka da uk shine su yi amfani da waɗannan kaddarorin wajen maida su tallafi ga 'yan najeriya ko biyan sukan da ake bin najeriya a waje sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa hakika muna goyon bayan yunkurin ƙungiyoyin kwadago a najeriya na shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗin su akan ƙarin kuɗaɗen man fetur da wutar lantarki da gwamnati ta yi kamata ya yi ma kungiyoyin su kira zanga-zangar gama gari ta ƙasa baki ɗaya saƙo daga muhammad salihu ƙauren namo da zamfara shi kuma shehu adamu da jau cewa ya yi sanya hannu kan dokar hukuncin kisa ko dandaka ga duk wanda aka samu da aikata fyaɗe da gwamna nasir el rufa'i na jihar kaduna ya yi tamkar tauna tsakuwa ne saboda aya ta ji tsoro saboda haka muna maraba da hakan dubu bisa dubu wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce mai cewa faɗan ramuwar gayya da ya ɓarke a tsakanin manoma da makiyayan ƙaramar hukumar malumfashi a jihar katsina wani abin takaici ne matuƙa muna kira gare su da su rinka kai su nesa su rinka hawa teburin shawara sako daga ali usman taka lafiya da sani mai lange-lange da alhaji dan asabe mai fata ya wuri wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi ya zama wajibi ga jam'iyyun adawar jamhuriyar Nijar baki ɗayansu da su haɗa kansu wuri ɗaya gabanin babban zaben ƙasar da ke tafi. Matsawar suna buƙatar karɓar goruba a hannun kuturu. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya ma'ajin ƙungiyar murya talaka ta reshen jihar Kebbi. Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. sama da mutum dubu ɗari biyar a yankunan gabar tekun jihohin alabama da florida a nan amurka na zo na babu wutar lantarki a yau alhamis bayan da mahaukaciyar guguwar sali da ta yi barna ta ratsa ta yankunan mahaukaciyar guguwar ta sali ta sauka ne a ranar laraba da safe a guguwa mai mataki na biyu a kusa da gabar tekun gob na jihar alabama kuma a hankali ta mamaye sassan jihar kana har zuwa cikin yankin panhandla na jihar florida Guguwar mai gudun kilomita 165 a cikin sa'a guda ɗauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta haddasa ambaliyar ruwa a kananan garuruwa da dama. Wasu alkalma da cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC ta fita a nan Amurka a wannan makon sun nuna cewa cutar COVID ta fi kama mutane 'yan kasa da shekara 21 waɗanda suka fito daga cikin al'ummomi marasa rinjaye idan aka kwatanta da takwarorinsu fararen fata masu makamantan waɗannan shekaru. daga ranar 21 ga watan Fabrairu zuwa 31 ga watan Yuli. Mutum 121 'yan ƙasa da shekara 21 ne suka mutu sanadiyar cutar kamar yadda alkalima da aka tattaro daga jihohi 27 suka nuna. Kasu abokanan hudar shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin Toms. Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta koma Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk, inda aka garzaya da shi asibiti. Shugaba Cyril Ramaphosa ya ce daga ranar ɗaya ga watan Oktoba, Afirka ta kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga ƙasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus. Za a bar masu ziyara da suka fito daga ƙasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga ƙasar. muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa dauke da cutar wanda bai gaza sa'a saba'in da biyu da yinsa ba gabanin su kamo hanyar zuwa kasar. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahar Aminu Fage nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.